بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci da juma'a wanda ya dace da shida ga watan goma sha daya shida ne ga wata yau shi daga watan goma sha biyu kai watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da bakwai ga watan ɗaya watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya za mu tashi yau farkon suratul anbiya wannan kuma shine darasi na farko cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya ita ce jerin sura ta ɗaya idan ka fara kirgen surori daga sama وهي مئة وإحدى أو اثنتا ta آية tana ɗauke da ayoyi ɗari da goma ko ɗari da goma sha ɗari da goma sha ɗaya ko sha biyu kamar yadda malaman tafsiri kamar yadda malamai suka yi saɓani wajen ƙididdigar ayoyin wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu anna millatal anbiya'i kullihim millatun wahida babban abin da surar suke karantarwa bayanin cewa addinin annabawa gaba ɗayan su addini ne ɗaya wato dukkaninsu sun zo da tauhidi babu wani da ya zo da kishiyar tauhidi o'insu ne sukan sha bamban amma ka'ida ta tauhidi ta kalmar shahada wato ta kaɗai ta Allah da ibada ɗaya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa jtanibu at-taghut wa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana da Allah ya kawo kisar annabawan ya fara da annabi Musa da dan uwansa Harun annabi Ibrahim annabi Lut annabi Nuhu alaihi salam Dawud da Sulaiman annabi Ayyub Isma'il da Idris da Zulkifl da kuma annabi Yunus alaihi salam da annabi Zakariya da labarin annabi Musa annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa a ƙarshe sai Allah ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wato bayyana cewa a ce kadai tauhidi duka annabawa suka zo ne wa annahum mubtalawna bi anwa'il islam kuma annabawa an jarrabe su da nau'ikan jarrabawa daban-daban wanda aka jarraba da wato yan adawa da suka yi kokarin kashe shi ko ta kore shi daga gare shi ko suka tilasta hijira da wanda aka jarraba da cuta a sa wato kamar annabi ayyub bayatin Allah bi ri'ayatihi fi tilka al-ahwal kuma a cikin dukkan jarrabawar ubangiji ta'ala na ba su kulawa wajen ba su tsaro da kariya to in wanda aka jarraba da yan adawa ne Allah kan ba su kariya yan adawa ba za su ci nasara a kansu ba in wanda aka jarraba da cutuka ne karshe ubangiji ala na warkar da su bayan ya ba su lada sakamakon jarraba din ta da haka da ake kiranta suratul anbiya waɗansu malamai suna kiranta da suna suratul zikri a madadin suratul anbiya tunda Allah ya ce ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وهذا ذكر مبارك أنزلنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وتلفظ الذكر da ya maimaitu sai waɗansu suka ce wato suka ambace ta da suna suratul zikri amma dai suna dai da ya tabbata na cikin hadisi shine suratul anbiya Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda ya tabbata cikin sahih Bukhari yace waɗannan surori suratu bani Isra'il wato al-Isra kenan da suratul Kahf da suratul Maryam da suratul Taha da suratul Anbiya surorin nan guda biyar yace hunna min al-itaqil awwal wa hunna min tiladi ya ce suna daga abin da ake kira al-itaqil awwal kuma suna daga cikin farkon abin da na koya in ji Abdullahi dan Mas'ud wato wannan ya nuna kasancewar su daga cikin surori na farko farko da aka saukar a makka waɗannan surori da suke jere an gane ko ba wai su ne farkon sauka ba amma an tashi kididdigar surori na farko lalle a iya sa waɗannan a ciki ubangiji ta Allah ke roƙo ya mana jagoranci wajen fahimtar ma'anoninta tare da yin aiki da abin da ma'anonin sauka da Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وعفر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم bayan bismillah ubangiji ce ikin sharaba lillahi hisabuhum lalle hisabun mutane ya kusanta gare su wa hum fi ghaflatin alhalin su mutane suna cikin gafala mu'riduna suna masu kawar da kai daga tunatar da su da ake da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama na ƙara matsowa ajalin mutane na ƙara kusantowa zuwa gare su amma suna ƙara shiga cikin rami na gafala da mantuwa da rakkanwa kulawarsu da duniyar da suke tattara kaya don barinta ya fi kulawarsu da lahirar da suke fuskantar ta gadangadan ba tare da waiwaye ba shine ikitaraba nan lokacin mutane ya kusanta da hisabi an ce ikitaraba wato da lafazi na fi madi tare da cewa zai faru ne nan gaba amma sai Allah ce ya riga ya faru don bayan da tabbacin tashin siyawa cewa abu ne wanda babu makawa game da shi ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun azifat al-azifa laysa laha min dunillahi kashifa اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أتى أمر الله الأمر أن الله يزو أمدد أشي زي زو domin da an ce zai zo za ka yi tsammanin akwai nisa amma sai aka ce ya riga ya zo ma'ana kamar ya faru tun jiya ko shekarar jiya iqtarabat as-sa'atu kiyama ta riga ta kusanta azifatul azifa makusanciyar ta kusanto haka alqur'ani ke bada labari game da tashin kiyama da fi'ili na madi wanda yake nuna abin ya faru bayan ko nan gaba ne zai faru dan ba da tabbacin faruwar sa wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha wa wudi al wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا بايا أن قال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أشرقت الأرض كذا أشرقت في الماضي لك أما بن أتي ستشرق الأرض بنور ربي nan gaba duniya za ta yi haske saboda hasken ubangijinta yau ce tashin kiyama da aka ce ta riga ta yi hasken wa wudi alkitabu an riga an sanya littafi a madadin a ce satu da alkitabu nan gaba za a sa littafi waji abin nabiyyi na wasu hada an riga an zo da annabawa da shahidai da masu shaida a madadin a ce sayuda bin nabiyyi na wasu hada wa ya qudiya bainahum a madadin sayuqda bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun wa wufiyat kullu nafsin ma amilat a madadin satwaffa kullu nafsin ma amilat وثيق الذين كفروا أمدهم سيساق الذين كفروا وثيق الذين اتقوا أمدهم سيساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا dukkan su a jere su ilimi ne a madadin su ilimi bari abinda wannan yake nuna tabbaci na kusantowar kiyama shi yasa manzo Allah ya ce bu isu ana wa sa'atu ka hatai an aiko ni ne da kiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu sai ya nuna manoniya da dan yatsun tsakiya wato dan yadda tsakanin manuniya da dan tsakiya ba wani dan yatsa a tsakiya haka tsakanin zuwa na da zuwan tashin kiyama ba wani sabon manzo da za a saki turo. abinda manzo Allah ke kelanta wa duniya ke dan ka abin da ya rage shine sai mutum ya tattali ya gyara imani da akida ya jaddada mubaya'a da biyayya ga manzon tsira shugaban mu Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya lamunce shari'a ga dukkan wanda ya masa da'a wa in tuti'uhu tatadu wa ba ala illa al-balagul mubin iqtaraba lin-nas hisabuhum hisabu ya kusanta ga mutane wa hum fi ghaflatin mu'ridun alhalan suna cikin gafala suna masu kawar da kai ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdath babu wani zikiri da zai zo musu min rabbihim daga ubangijinsu muhdathin farin farin sauka daga sama wanda aka saukar da shi ba wata aya saukakkiya da aka saukar musu tana sabuwa ba wani hukunci da aka saukar musu yana sabon sauka daga sama illa sama'uhu face sun saurare shi wa hum yal'abuna suna cikin wargi da annajawa da izgili ba sauraro na fahimta da aiki ba a'a sauraro na izgili da yawa abin dariya wato abin da wannan ke nuna wa kangarewar waɗanda waɗannan aya take sauka akan lokacin da duk sabuwar aya ta sauka a madadin su yi imani da ita gobe wata ta sauka su yi imani da ita li yazdadu imanan ma imani su kara imani dore akan imanin su a wannan aya ce da ta sauka suka kafirce wata ta sake sauka gobe suka kafirce da jibi da gata ma in wata ta sauka kafirce wannan shine ma ya atihim min zikirin babu wani zikiri an bato hukunci da zai zo musu min rabbihim daga ubangijin su muhdathin fa saukakke daga sama yana sabansa illa sama'uhu wa hum yal'abun fa sun sun saurare shi suna wurge suna wasa lahiyatan qulubuhum zukatan su suna gafalallu ay ghafilatan qulubuhum wa asarru najwa har ma suna sirranta gani da suke a tsakankanin wata magana za su faɗawa alqur'ani ko wace magana za su faɗawa wanda ya zo da alqur'ani din suna gani shine asarru najwa sun sirranta gani a tsakanin su allazina zalamu sune waɗanda suka zalunta suka zalunci kawunan ta hanyar kafirci najwa din da suke a tsakanin su me suke cewa hal hadha illa basharun mithlukum to ai wannan manzon da yazo ba kowa bane face mutum da ya dan uwanku in da gaske ne ana son ku imani a turo muku mala'ika mana menene ne turo manzo daga cikin bil adam shine ma'anan hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna sihra wa antum tubsirun sai su rinka cewa yan uwansu afatatuna sihra yanzu za ku zake wa sihiri abinda kowa ya zo da shi na mu'jiza sihiri ne abinda kuka ga zo da shi na alqur'ani aka nemi ku kawo ko kasa kawo wa sihiri ne yanzu a fata tona sihira kwa zakke mu sihiri ku karba ku imani da shi wa antum tubsiruna alhali kuna ji kuna gani haka ya dace ku yi ma'ana haka ke faɗa wa junansu a nan gudun ubangiji ta ala ce ma ya kai min zikirin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun a farko farkon suratul shu'ara wa ma ya ya'tihim min zikirin min ar-rahmani muhdathin illa kanu anhum muhdathin nan an ce min rabbihim san kuma an ce min ar-rahmani ma ya'tihim min dhikrin min ar-rahmani suka ce ambatan kalmar rabbihim a nan gurin wato dan saboda idafa dan a kawo su mutanen min rabbihim amma ar rahmani da ke can gurin suna ne wanda baya bukatar idafa da haka sai a kawo ar-rahman ba a cewa rahmanihim ko rahmanikum amma a iya cewa rabbikum ko rabbukum ko rabbiki ko rabbuka ko ba amma rahman ba a yi masa idafa bugu da ƙari rahman a cikin alqur'ani yakan zo tare da arrahim kamar yadda yake cikin basmala bismillahir rahmanir rahim kamar yadda yake cikin suratul fatiha arrahmanir rahim dan haka annan a can gurin sai aka kawo lafazin arrahman saboda idan ka ji ayoyin baya dan za a kawo arrahim dan su dace da juna su dace da makwabtaka duk da ba haɗa su a aya daya ba min يأتيهم min ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم anba'u ma kanu bihi yastahzi'un أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ga arrahim kan sana a karshe kaga a kan arrahman wato ba za a ce ma ya ce min zikirin min rabbihim ba dan arrahim din da kenan yana bukatar rahman ɗinsa abokin hadin sa a ko'ina ana duk malamai da suke gurin kawo waɗannan asrar din ba wai nassi ne na santa cewa Allah ya yayi haka don haka ba a'a balaga ce ta bayyana a gare su suka faɗa amalan da kaulihi ta'ala fa atabiru ya ulul absar da an ce ayi intibari a sanya lura wajen ayoyin alqur'ani to lalle idan mutum ya sanya lura kowace kalma kowace jumla a cikin alqur'ani kowace kalma cikin kowace jumla ta zo inda ya dace ta an gane ko da za a ɗauki wata a kai ta wani wuri sai a gama ta dace da wannan wurin ba kowace kalma inda aka ajiye ta shine makwalar balaga na zance sai da za a cire ta a kawo wata a wurin ba za ta dace da zancen da ya dace ba tawa'un mun haka hikima mun san bayyana gare mu ko ko muna ta lalabe ba mu gano ba dan alqur'ani ya fi karfin zukatan mutane mutum na iya fahimtar abin da Allah ya yi zai fahimta kamar da Ali bin Abi Talib yace fahimta ce da Allah ke bai kowa daidai tashi wani ya fi na wani wani ya fi wani yasa wahayin da manzon Allah ya zo da shi mutane suka kasu kashi kashi wato tamfar kasa ce wanda ruwa ke sauka a kanta akwai kasa mai kyau wanda ruwa zai sauka a kanta ta sannan kuma ta fitar da tsirrai ta amfanar da mutane akwai kasa wanda ruwa zai sauka a kanta ita ba za ta fitar da tsirrai ba amma za ta rike ruwan dan amfanin mutane in sun bukata nan gaba akwai yankin kasa da ruwa zai sauka a kanta ba za ta fitar da tsirrai ba ba kuma za ta rike wa mutane shi ba sai dai ta zubar da shi to haka mutane suke ma dangane da wahayin da Allah ya saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za su fahimci wannan wahayin kyakkyawar fahimta kuma su kokarin fahimtar da wani akwai wanda za su yi kokarin fahimta su karan kansu amma ba su da karfin halin karantarwa ba su da jarumtarwa wa'azi ko faɗin gaskiya akwai kuma waɗanda kwata kwata su ba su koya ba balle za su koya Allah tsare mu haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisin Bukhari wanda aka karɓo daga Abu Musa al-Ash'ari lahiyatan qulubuhum wa asarru najwa allazina zalmu lafazin asarru yana koma zuwa ga annas da aka ce iktaraba lin nas su annas din ta sune asarru najwa sun sirranta gani a tsakaninsu suna yi wa juna rada suna yi wa juna magana cikin sirri wai dan su ga wata kalma za su bata manzon Allah da ita ko kuma wata kalma za su bata Qur'anin da manzon Allah zo da shi lafazin allazina zalamu ya zama badal ne na wawul jama'a da ke cikin asarru an gane ko ya zanto badal ne su wane ne suka yi gane allazina zalamu wato kaga ya zama badalu ba'dhin min kullin ke domin allazina zalamu ba ne jami'un nas domin a cikin annas akwai waɗanda ba ba a zalume ne ba akwai waɗanda suke masu adalci ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من إبنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فكذا دا السابق بالخيرات da al-muqtasid duk suna cikin Allah amma ba za su shiga cikin allazina zalamu ba sannan zalimun da nafsihi da ke cikin can gurin lalle ba zai shiga cikin Allah allazina zalamu nan ba domin azzalimu da nafsihi da ke cikin can gurin wanda ya aikata ayyuka ne na barna ko waɗansu ayyuka na kaba'ir amma yana da imani yana da aqida mai kyau amma allazina zalamu da ke nan gurin sune wal kafiruna humu zalimuna wato waɗanda suka kafirce ma ubangiji suka kan gare shi Allah tsare mu to sune suke faɗa manzo Allah bakar magana ko su faɗa alqur'anin da yazo da shi bakar magana to kaga ko wannan duk wanda yake ba zai tsira ba gobe kiyama in ya mutu akan haka suna cewa a tuna sihra wa antum tubsirun yanzu kwa zake wa zikiri alhali kuna cikin kun kwa zake wa wato alin sihiri alhali kuna cikin sani kuna gani qala sai ubangiji sai manzo Allah yace rabbi ya'lamu alqawla fis sama'i wal ardh ubangiji na shine ya san zance a cikin sama da kuma zancen da aka yi a kasa ma'ana dukkan maganganu da aka yi na fili da na koye a sama ko a ƙasa ubangiji yana sanar da su wa huwa samiul alim kuma lalle Allah shine as-sami'u mai ji wanda jinsa baya da iyaka al-alim masani wanda babu abin da yake da dahinta maganar cewa ubangiji yana jin abin da ke sama da ƙasa kamar raddi ne kan cewa zancancan da suka sirranta mu juna Allah ya ji kuma zai hisabi a kuma lallai magana ce mai muni da suka faɗa kuma ubangiji ya kiyaye ta zai kama su da ita a ranar tashin kiyama بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وبنجد يتي بل بلما قالوا أضغاث أحلامي أي سن فتا ما بند مغنى تيوا أفتاتون السهر وأنتم تبصرون tuhumar alkur'ani da cewa sihiri ne ko tuhumar manzon Allah da cewa shi mai sihiri ne ai ba ma wannan ba kalu sun ce adghafu ahlali rikitattun mafarka mafarka ne kawai manzon Allah ya zo yana faɗa ba wahayi bane adghat jam'i da nabdh shi shine dukan abin da yake da eh, rudadan abu mai rudarwa ko mai rikitarwa wato mafarki ne wanda yake ya gagare hatta masu fassara mafarki ya za su fassara shi domin fassara mafarki zai iya fassara mafarki ne wanda ya gino akan wata kissa da take da farko da ƙarshe faifan farko a ciki faifai na biyu na tare da shi na uku na tare da shi har zuwa ga faifai na karshe na kissar ko labarin mafarki to irin wannan ne mutum zai iya fassarawa amma dukkan mafarkin da aka fara kun farko ba a tsara sa ba sai aka ɗauko wani aka takuɗa an fara mafarki da agwagi aka shiga cikin raƙuma aka dawo bil adama aka shiga ruwan sama aka shiga maganar wuta sai a rufe da za a fassara inda ruwan sama ne kaɗai kila mai fasara ya ce alkhairi ne inda wuta ce tsantsa ƙila ya ce ko menene kyarri ne to za a rikitar da shi ga ruwan sama ga wuta ga agwagi ga raƙuma ga aladu ga azzatu ahlamin wanda mutum ba zai iya fasarawa ba to kaga nan a madadin ma wai su ce alqur'ani mafarki ne kadai bai wadatar ba suna ganin in sun faɗi haka a cikin mafarki akwai nagari akwai wanda ba nagari ba amma idan suka ce abghasu ahlam ma'ana makurar munana wa alqur'ani bal tarafu bari ma shi ya kage shi bal huwa sha'ir bari ma ai mawaki ne kawai tuhuma guda nawa nan gurin tuhuma guda uku sun tuhumta alqur'ani da cewa abghasu ahlam waɗansu suka ce a istarahu manzo Allah shi ya kirkiro shi magana ce da ya kero yake wahayi waɗansu suka ce bal huwa sha'ir waka ce kawai to lafazin bal bal da kenan gurin dukkan su bal ce ibrabiyya ita ko bal idan ta zo a cikin harshen larabci wato tana kore abin da yake kafin ta ta tabbatar abin da yake bayan ta ita ce bal al idrabiyya kenan to shi al idrab din akwai al idrab al ibtali akwai al idrab al intifali al idrab al ibtali ka faɗi zance kana son ka rushe shi sai ka kawo bal ka kawo wanda kake so a madadinsa kamar ka ce ga a zaidun bal amru zaidu ya zo sai ka tana ashe ba zaidu bane wane ne amru ne sai kawai ka ce bal amru wato bal din nan ta rushe zuwan zaidu ta tabbatar da zuwan wannan shine al-ibrabul ibtani al-idrab al-ibtani wato ka kawo ka dan ka rushe abin da ya wuce ka tabbatar da abin da yake mai bi masa amma akwai al-idrabul intiqali al-idrabul intiqali bal din da take zuwa domin ta kyale zantan da ya gabata ba dan ta rushe shi ba a'a tana so ta ce banda wannan ma ga kaza ka annaka tantaqilu min khabarin ila khabarin akhar من قصة إلى قصة أخرى من كلام إلى كلام غيره ومن بيان إلى بيان يشابهه kun fahimta da kyau ma'ana kar ka ɗauka cewa maganar su a fata suna sihira wa antum tubsirun ita kai suka faɗa kyale ma wannan ba wannan ba ai sun ce ma abu za su halaka to kyale ma wannan baki ba ai sun ce ma israfu banda wannan ma sun ce sha'ir a nan gurin balɗin da tana rushe abin da yake ba ne kamar tana so ta tara ma labaran da yawa banda wannan ga wannan banda wannan ga wannan wato kamar an fita daga wannan labarin an shiga wani an fita daga wannan an shiga wani domin a yi maka kidayar nau'ikan maganganu na batanci da suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba dan kun fahimta kuma cikin kowace magana da suka faɗa sai da Allah ya ba su ansa dan nuna kariya ga manzon tsiran annabi Muhammad sallallahu alaihi domin wajen cewa sihir ne ubangiji ta ala ya riga ya musu raddi wajen cewa sha'ir ne ya yi musu raddi wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la bi qawli kahin qalilan ma tazakkarun tanzilun min rabbil alamin wajen cewa hauka ne ba ma anta bi ni'mati rabbika بمجنون وإنك لا أجر غير ممنون وإنك لا idan sun ce sihir ne سهر نيتي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون faɗansa cewa bal hum qaumun tagun shine raddin su na cewa wato sahir ne ko ko majnun ma'ana cikin duk abin da suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Allah ya mayar musu da martani suka ce falyatina bi ayatin to da ya zo mana da wata aya mana kama ursil al-awwalun kamar yadda aka turo annabawan farko da ayoyi shi ma zo mana da aya Abin da suke nufi da aya anan nau'i na mu'jiza da suka nema a wajensa kamar su ganshi da gidan zinariya kamar a saukar da mala'iku daga sama su ba da shaida game da zuwansa kamar kaza da kaza ko a taguwa irin ta annabi salihu ko wani abu da cikin mu'jiza ta annabawan farko kamar sanda irin ta annabi Musa kamar rayar da mutacce irin wanda annabi Isa yi ita ce aya da suke falyatina bi ayatin su zo mana da ayan wato ba wai suna nufin a kawo aya a bar karantawa ba a'a aya da ma'anar mai jiza falyatina bi ayatin kama usul awwal Allah ce ma amana qablahum min qaryatin ahlakana al'ummomin da suka kafin su da aka kawo wa ayoyin ai ba su imani da su ba mutanen annabi salihu da aka kawo ta taguwa sun yi imani da ita soke ta suka yi fa aqaruha fa asbahu nadimin fa akhadahum al'azab soke ta suka yi karfe ubangiji ta ala danke su da azaba haka mutanen annabi Musa alaihi salam da ya zo musu da sanda da ya zo musu da hannu mai kalli kafin cewa suka yi bijirewa suka yi suka ce da shi mahama ta ajina bihi min ayatin sun farla biha fa ma nahnu laka mu'minin duk irin abin da za ka kawo mana na ayoyi ba za mu yi imani da kai ba shine ma amanar qablahum kafin da yanzu su can na da ba su yi imani ba min qaryatin cikin waɗanda suka wuce baya din a halakana hadu mun halakar da su ne saboda rashin yin imani da aka kawo ayoyin afahum yu'minun su ne yanzu ne za su yi imani in an kawo ma'ana ko da an kawo ba za su yi imani alama shine wanda suka nemi irin wannan ayar an kawo ba shi ba shi sa Allah ce wa ma mana'ana an nursala bil ayati illa an kazzaba bihi al-awwalun wa atayna samuda an-naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursala bil ayati illa takwif ba abin da ya hana mu kawo ayoyi irin waɗanda suka nemi manzan Allah ya kawo musu sai dan saboda an kawo a da na farko sun karyata wanda ke nuna na yanzu ma idan an kawo su ma za su karyata ga annabi salihu mutanen su samu da mun ba su annaka wanda ya kamata su yi ba da gaskiya da annabin da ya zo da wannan din amma suka kafirce suka bijine wato kaga kenan da suka nema wato sauki ne gare su rashin kawo musu shi domin da an kawo musu shi suka kafirce to akwai azaba irin wancan ta kenan wadda kuma ita Allah ya alkawali ba zai yi ta ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wato azaba ta istifa ta a turo da iska ko a turo da wani abin da aka halaka da mutanen farko da shi ne afa hum yu'minun dan sune yanzu za su yi imani idan kawo ayoyi amsa nan ba za su yi ba tunda Allah yake cewa innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Lallai waɗanda kalma ta tabbata akan su cewa su kafirai ne tun fil azal ba za su yi imani ba ko da kowace irin aya za ta zo musu din ko ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai tsarni har sai sun ga azaba mai radadi sallatin وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا إلا المسرفين وذو أبايا سنتي وهل هذا إلا بشر مثله wannan ba kowa bane face mutum ne irin dan mai zai sai an aiko shi da wahayi shi annabi ne zuwa gare ku a duro malaika ma wata magana ita ce Allah ke bada ansa akan ta a wannan aya wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilai? kafin ka ba mu taba turowa ba face mazaje wanda muke musu wahayi bil adam muke turowa cikin manzanni waɗanda za a turo zuwa ga mutane ƴan uwansu ba a turo mala'ika zuwa ga mutane haka ba a turo aljan zuwa ga mutane a'a ana turo bil adama da dan uwansu zuwa gare wahayi ya zo masa daga wajen Allah ta hanyar mala'ika jibril yana wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhi fas'alu ahla dhikri ku tambaye ma abuta zikiri mana in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku da sani lafazin azzikiru a nan gurin ana nufin littafin at-taura da littafin linjila ma'ana in ku kafiran makka wahayi bai taɓa zo muku ba ba ku da labari da ku tambayi waɗanda wahayi ya taɓa zowa annabawan da aka turo musu suna cikin bil adama ne ko suna cikin mala'iku suna cikin bil adama ne ko suna cikin aljanu fasalu ahla zikr ku je a aqidar yahudu annabi Musa mutum ne ko aljanna ko mala'ika ne zan ce mutum ne aqidar nasara annabi Isa wane ne in dai nasaran ne na gaske alhawariyun waɗanda lokacin da annabi Isa alaihi salam yake man ansari ila Allah qala alhawariyun nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahidu anna muslimun in dai lalle waɗannan ne na gaskiya za su da kowa nabi isa mutum ne bawa ne cikin bayan Allah manzo ne na Allah shine ma'ana fasalu ahlal zikri ku tambaye ma abuta littattafan da aka saukar a baya in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku sani dan haka lafazin azzikiru ana amfani da shi akan alqur'ani sannan kuma ana amfani da shi akan kowane littafi da Allah ya taba saukar shi yasa a nan gurin malamai suka fassara azzikra da at da kuma a can wata aya da za ta zo nan gaba ubangiji ce wala kada atayna musa wa harun al-furqana wa diya'an wa zikra kaga lafazin zikra shi ma littafin da aka ga annabi musa ne ba wai al-qur'ani amma da Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga al-qur'ani da Allah ce wala kada katabna fi zaburi min ba'di dhikri ya yi dauka ma'anar qur'ani ya yi dauka ma'anar at-taura ya yi dauka ma'anar linjila da haka lafazin azzikir da ana nufin dukkan littafi da Allah ya taba saukarwa amma idan mun kalli wani siyaki sai mu fassara shi da alqur'ani in mun kalli wani dalilin ayoyin sai mu fassara shi da saura ko linjila dangantakar zance ce ce sa ka fahimci qur'ani ake nufi da shi ko at-taura ake nufi da shi ko linjila ake nufi da shi idan wani zo tambaye ka a jumlace menene azzikiru sai ka ce azzikiru zikiri kenan amma ya iya zama alqur'ani ya iya zama at-taura ya iya zama linjila ya iya zantowa zikirin Allah da dukkan wani lafazi tabbatacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu iya ba shi ba kai ta ina za mu gane sai ka tafi jerin ayoyi idan mun ga ayoyi suna magana akan zikiri kuma lalle ma ga akwai dangantakar qur'ani sai fassara da qur'ani da Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra kaga yana alqur'ani yake magana an gane ku تبارك الذي نزل القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إنا نحن نزلنا الذكر يلا الذكر الذي فينا القرآن وفينا الكتاب ina fatan kuna haka inda ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib azzikr na al-qur'an yake nufi innal ladina kafaru bi dhikri lamma da'a al-qur'an yake nufi ma yadda nake a ruhi zan so a taura ko da ina fatan kuna fahimta ma'ana dai tiyakin zance jerin kalmomi da zubin jumloli shine ke sa ma'ana ta canja daga nan zuwa can daga can zuwa can wanda ba fahimci wannan ba sai ya fahimci mai fassara da cewa tuka da walwala yake ya anan gurin zai ce kaza a kan gurin ya ce kaza a kan gurin ya ce kaza yanzu misali ubangiji ta Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma al-kitab an yadal qur'ani al-hikma an yadal hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dan dan muqarana na hada al da shi sai ya zanto al-kitab wal qur'ani al-hikma kuma hadisai amma za a iya kawo al'hikima hikma kadai a yi shiru a kyale sai zanto ana nufin ilimi mai amfani yutul ta man yasha wa man yutul hikma faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab kaga an hikima nan wurin ilimi ina fata mu ilimi Allah na bayar da ilimi ga wanda ya ga dukkan wanda ya baiwa ilimi ko ya ba shi alkhairi bai kare ba ina fata mu fahimta udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati kaga hikmati dan anan al kalamul layyin zance mai taushi ne al hikma anan gurin kaga jerin zance jerin ayoyi ke sa ka ba hikima wata ma'ana a nan ka ba ta wata ma'ana a can ka ba ta wata ma'ana a can ina ba ta fahimta ubangiji ta ana yake wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilai? ba mu taba turowa ba kafin ka bace mazaje nuhi ilai da muke yin wahayi zuwa gare su dan me za su tuhumce ka dan kai mutum ne irin su fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma'abuta zikiri ma'abuta ambatan Allah ko ma'abuta littattafai da aka saukar kafin ku in kuntum ta la ta'lamuna in ku ba sani ba wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am da dai annabawan da muka turo da ba mu taba sa'an ya taba su zanto gangan jiki da ba sa cin abinci suna cin abinci wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq dukkan annabawan da aka turo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ci suna sha suna tafi a kasuwanni al'amurra bukatu na dan adam ba daukewa annabawa su ba abinci abin sha shiga inuwa da sauransu duk ba dauke musu annabi na jin zafin rana da sauran mutane ke jin zafin rana an je yaki an wahala an zo wani wuri ana ta neman itace da za a samu bishiya mai dama dama mai dan ganye za Allah ya je cikin ta dan ya huta da kyan aka samu wata mai ganye ba wai ganye yana da yawa ba ta dai sauran aka kai manzo Allah da baya jin zafin rana za a kai shi wajen yana kwanta a wajen takobin sa na rataye kuma wani arna yazo ya zale takobin yana zarewa manzo Allah yana farkawa yace man yamna uka minni wa yace tsare ka daga gare ni yace wa manzo Allah manzo Allah yace Allah Allah ne zai tsare ni takobin arna da saka ina ba dan fahimta mahallu jahil anan gurin manzo Allah ya zake da da ita inwa sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna da zafin rana sannan yakan ji yunwa yadda sauran mutane kan jin yunwa yakan ji kitowa da sauran mutane kan jin kitowa amma idan Allah ya tashi yakan yi sha'awa yadda sauran mutane kan yi sha'awa sai dai sha'awarsa da ta sauran mutane shi yana muku sai sha'awarsa sama da saura sannan sha'awarsa baya kai ta inda Allah ya halatta masa sauran mutane ku ba lallai ne su zama haka ba kila wasu su zama haka wadansu kuma su zama ba haka wato ba a zargin mutum da yana da sha'awa ana zargin sa ne in ya kafi kashe kishirwar sha'awa ta hanyar da Allah bai kasanta nan da zargi ke zuwa amma dan ya kashe gafin sha'awa ta inda Allah ya halatta masa wannan yabo ne ina ba ta fahimta a shi sa aka bai manzon Allah karfi na jin sha'awar kyamata sama da yadda aka bai sauran mutane kuma shi sa aka halatta masa adadin mata sama da sauran mutane ba dan kawai ba dan wannan kamala ne a babin mazaji da a ce wane yana da mazakuta wane ba ya da mazakuta wane mazakuta su tsaka tsakiya ce a cikin su wanne ne kamili wanne ne nake ciki tsakanin ku da Allah ko kai ka kwatanta a kanka da ka zama baka da maza mazakuta da ka zama mai maza mazakuta wanne ka mutu? a sai kamala sai fi babin nuzula a babin kasancewar mutum namiji kamala ce amma abin za a zargi mutum ne idan ya zanto ko ina yana zuwa ya zake a awata wannan shine abin zargi wanda annabawa sun fi karfin haka dalihai daga cikin bayi ma masu tsoron Allah sun fi karfin haka balle tsara wato ainihin annabawa waɗanda su ne wato a zaɓaɓɓu zarata daga cikin bayin Allah da haka dai annabawa da suka wuce baya ba mu sanya su ba su zanto gangan jikin da baya bukatan abinci a'a gangan jiki ne mai bukatan abinci wa ma kanu khalidina ko ba su zamanto dawwamammu ba ɗaya da ba sa mutuwa a suna mutuwa sukan ji hilwa su je yunwa yi barci su farka bambancin barcin su da na sauran mutane su in sun yi barci idanun su ke barci amma zukatan su a farki sauran mutane ko idan muna barci idanunmu da zukatan mu duk barci suke shi yasa abin da muka gani a cikin mafarki zai iya zama ƙarya zai iya zama gaskiya amma abin da duk annaba suka gani a cikin mafarki menene gaske ne wahayi ne Allah ya saukar musu dan su suka su ba ka bane kaga nan bambanci akan samu bambance bambance masu tsarin yawa tsakanin mu da su amma a babi na dan adantaka kasancewar mu mutane su ma mutane wannan duk muna ɗaya mu da su amma a babi na wani fifiko da wani ke bantattun al'amura da Allah yake bance su da su wannan kuma ba mai tarayya da shi su kuma ko su a cikin su wani yana da wadansu kasa'is da wani ba ya Maza Allah shine sahibul khasa'is a cikin su gaba daya wanda Allah yake bance shi da dangin al'amuran da sauran annabawa ma ba su yi tarayya da shi ba ballantana ɗaiɗaikun mutane ina faɗa mai da wannan daraja ce falala da Allah ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wato ya dauka wani sashi cikin su na darajoji kaga bai ce ba ya fitar da su daga bashariya daga insaniya ba wai ya cire su ne daga mutuntaka zuwa ga wata sabuwar halitta a'a suna mutane din ya ɗaukaka darajar su sama da sauran mutane ina jin wannan bayanin zai sa a gane domin waɗansu zai su ɗauka idan ka ce annabi mutum ne ka nuna da annabi annabi mutum ne kamar ka ce ka gani sun ce mutuncin annabi wa annabi ba mutum ne sun ce wai ba mutum bane ba to idan kace ba ba mutum bane ba duk wanda ya tashi baka tambaya ba za ka iya bashi ansa dai idan nake na amince bisa ga akidar ka ba mutum bane to menene ka ce mala'ika ne a ka ce aljanna waɗansu malamai sun ce kayar da ita ce annabi aljani ne to daga nan sai ne ka ce Allah ne wa qala Allah la tattakhidhu ilaha illa sirrin inna ma huwa Allah guda ɗaya ne tsaya ɗaya ba da abokin tarayya law kana fihi ma alihatun illa Allah wa fasaraka to kana kai ba za ka ce aljanna ne kai ba za ka ce mala'ika bane ba kuma kai ba za ka ce Allah bane ba to daga nan gurin fa duk abin da za ka faɗa kasa da waɗannan ne ma'ana ka sa cikin dabbobi rinta kafirci ke nan fita daga musulunci ka sa shi cikin aljamada ababai waɗanda suke marasa rai marasa amfani kamar duwatsu da ruwaye da itace ko ka sa shi cikin mai faɗa mana menene su kaga nan ba abin da mutum zai yi ba amma zance da gaskiya mutum ne mafi bikin dukkan mutane mutum ne mafi darajar dukkan mutane mutum ne mafi falalar dukkan mutane ba wani mutum da ya kamar da shi ai duk mutum mutum ne amma wani mutum din ya fi wani mutum din wanda ya fi dan ya wancan fifikon da ya samu bai cire shi daga mutuntaka ba wanda aka fi dan an fiki fifikon da aka yi a kan shi bai cire shi daga mutuntaka ba sun yi tarayya wajen kasancewar kowannen su mutum amma sun rabu da juna ta fuskar darajoji da falaloli da matsayi matsayi da Allah bai wa kowa a duniya wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi ubangiji ya fifita wani sashi akan wani sashi wannan fifikon baya cire mutum daga dan adam ina da kun fahimci wannan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidina allati thumma sadaqalahum alwa'da sannan mun gaskata musu alkawari su annabawa ba ɗaya da muka saba wa alkawarin da muka yi alkawarin taimako da Allah ce wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum mansur wa inna jundana lahum al-ghalibun alkawarin sana cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz wannan alƙawarin Allah ya gaskata musu babu annabin da ya tabe kowanne ya ci nasara akan abokan adawa shine sun masa daga nahumul wada fa andaynahum sai muka tsamar da su daga wajen abokanan adawa su wa man nasha muka tsamar da wanda muka ga dama kuma cikin mabiyan annabawa din wanda suka yi imani da annabawa wa ahlakna al musrifin muka halakar da fatattu din al musrifina ay al mutajawizina lil had masu ketare iyaka ketare iyaka ta hanyar kafirci ketare iyaka ta hanyar cin abin da aka ce karka ci shan abin da aka ce karka sha daura tubabin da aka ce karka daura tsayawa inda aka ce karka tsaya duk wannan cikin ketare iyaka amma idan an ci al-isra wato aka yi shiru galibi yana daukan kafirai wanda suka ce ketare iyaka ta hanyar mummunar akida ta hanyar sanya mu Allah kishiya ko itikadin wani Allah tare da Allah shine wa ahlakal mujrimin anan Allah ya nuna ya antar da ya samar da dukkan annaba ba an daina hum wa man nasha amma wannan ana nufin mafiya yawan domin wata kissa ta zo a wadansu wurare da aka nuna an kashe su annabawa din ko ba haka ba kamar annabi zakariya ko isra'ila wasu kashe wani annabin daga cikin annabawa a samu an kashe shi amma dai waɗanda aka tsamar su ne suka fi yawa sama da waɗanda mutanen su suka kan musu da haka ana magana ne ga mafiya rinjaye idan ka ɗauki wannan ayar sai ka ce amma ce idan ka kawo wadda take maganar an kashe wani sashi na annaba wani da Allah yake cewa banu isra'ilawa daga cikin annaba fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم تلك هذه عامة وتلك خاصة ولا تعارض بين العام والخاص وتلك آية عامة an samar da su su duka sai wata take bance ban da wani da wani ai ba su karo da wannan abin da wata take bance daban da abin da wannan ta da labari ko wata aya ta da inda ga a wajen matsayi fa an jaina hum man nasha wa ahlaka al muslimin Da ne laqad anzalna laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون وبنجد لقد أنزلنا إليكم حقيقة من سوكر يزوى غليكم كتابا ونلتافي نمسمى an kawo shi da na kira don girma matsayin alkur'ani da wani gagarumin littafi fihi zikirkum a cikinsa akwai mutuncin ku da kimar ku da darajar ku shine zikir dan anan gurin afala taqilun shin ba za ku hankalta ba wato ana magana da larabawa waɗanda aka saukar da alqur'ani din da yaran su tare da su da dukkan wanda da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kai gare bin wannan alqur'ani cikin sa ne mutuncin kowane dan adami rabuwa da wannan alqur'ani cikin sa ne ko mutum zai rabu da mutuncinsa ya rabu da sa kuma san khattab ke cewa mu larabawa mutane ne da muke cikin kaskanci ko ma bayan al'umma fa azzana Allah bi hadha sai ubangiji ya bunkasa mu ya ɗaukaka mu sakamakon riko da wannan alqur'ani sakamakon riko da wannan addini fa ma hamba ta gainal izzata min ghairihi azadan Allah wallahi matukar mun ne mu ɗaukaka da buwaya ta wata hanya daban ba ta wannan addinin ba sai Allah ya fuskantar da mu wata magana da Umar dan Khattab ya faɗa ita ce dukkan larabawa suke bukata a sanatar da su da yawan suna ɗauka falalar su dan saboda su larabawa ne ko da ba su yi riko da alqur'ani ba ko da ba su yi riko da hadisin manzon Allah ba kawai wannan zai ba su daraja wannan zai ba su fifiko a sauran yaruka ita ko wannan falala tana ta'alluki ne da yin imani da littafin da aka saukar da yaran su da zaran sun yi imani da littafin da aka saukar da yaran su kamar sun rabu da yaran nan su gaba daya ba su da daraja ba su da kima haka dukkan wani mutum mai da'awar shi mabiyi ne ga al'ummar wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabiyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa da kimarsa shine yin riko da alqur'ani da kima yin imani da shi yin aiki da shi Ina da kada an anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum hakika mun saukar muku littafin da a cikin sa akwai darajar ku da kimar ku afala ta'qilun kin ba za ku hankalta ba wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin kam tana zuwa da ma'ana biyu a cikin larabci wanda ya zanto kam al-istifhamiyya kam wadda ma'anarta wato alamar tambaya kamar da ce kam kitaban qara'at littafi nawa ka karanta ka ganin gurin tambaya nake maka jira nake ka bani amsa ka ce karatu kitaban au kitabai au salasa ta kuta wato na karanta littafi ɗaya ko biyu ko uku sannan akwai kam kabariya an gane ko kam wato ta ba da labari kenan ma'ananta a larabci shine kafir wa kam kasamna min qaryatin ai kasamna kafiran min qaryatin mun halakar da da yawa daga cikin alƙari mun halakar da da yawa daga cikin al'ummomi da suka wuce baya an gane ko wa an sha'ana ba'daha sannan muka samar ba'daha bayan waɗancan al'ummu kauman waɗansu mutanen akhari na daban bayan Allah riga ya tafiyar da waɗancan ma'ana abinda wannan ke wa mutane a da can an yi tsare ku daban-daban na mutane waɗanda so kafirce a sakamakon kafirce wasu ubangiji ya tafi da su yau sun zama tarihi a ban kasa kamar ba a taɓa yin su ba wanda na yanzu ma idan so kafirce ma ubangiji ubangiji mai iko dai kan tafiyar da su ya musanya da waɗansu su ma su zanto kawar ba a taɓa yin su shine wa kam da min qaryatin qasamna ma'ana mun halakar min qaryatin daga cikin alqaryu da yawa da yawa muka halakar kana zalimatan irin alqaryu da zanto azzalima wa an sha'ana ba'daha qauman akharin wato kuma muka samar da wadansu al'ummomin bayan su a hasu ba sana yayin da suka ji alamun azabar mu idahum minha yarkudun sai kawai gashi na suna ta gudu kokari suke su gujewa azaba adawa da suka ga alamar azaba kokari suke su gudu dawa da suka ga alamar azaba kokari suke su gudu dukkan waɗansu kafirai yayin da suka ga azabar ka ta zo tiri da muzu kowa kin baki ya zai ya guje mata sai aka ce da su la tarkudu kar ku gudu ran watan wata rana wani zo tambaye mu wani abu a'a ya wani na ya kai san mu dangane da wannan azaba inna kunna zalimin lalle mu kasance a zalimin ana ce fa ma zalat tilka da'wa wannan kalma ta cewa ya wailana inna kunna bata gushe ba ita ce abin da suke ta faɗa hatta da Allahum hasidan khamidin har muka sanya su suka zanto hasidan tambar gona da aka girbe khamidina matattu halakatu ba sa mutu suna ta faɗin wannan kalma ya wailana inna kunna zalimin ya wailana inna kunna zalimin har azaba ta mutu dan nuna kaskancin su dan nuna gajiya wuce to wannan dangane da al'ummomi da suka wuce baya fa kullum akabna bi فمنهم من أرسلنا عليه هاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ko Allah ce mun danke su da zunubin cikin su akwai wanda muka aiko musu da guguwa ita ce hasiban iska mai tsananin karfi kenan wanda in ta samu itaciya za ta iya tuge ta wanda in ta samu dan adam sai ta yi sama da shi ta buga shi da kasa wa minhum man akhadhathu sayha akwai wanda tsawa akai suka faɗi suka mutu wa man khasafna bihi al-ard wanda muka sa kasa ta rufta da shi irin dan karuna fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al ya fito ne fa cikin tsawa da jin dadi fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi cikin tsawa jin dadi lokacin da Allah ya yi wa kasa tsawa ta buɗe ya shiga ciki manzo Allah yana nan har yanzu haka yana ta surbiya ciki ba zai kai karshen wuta ba sai ranar tashin kiyama kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim ko bukhari ka gani man kasafna bil ardi wa minhum man aghraqna cikin sa akwai wanda muka halakar da ambaliyar ruwa kuma kana Allah li yazlimuhum ba Allah ne zalunce su walakin kanu anfusuhum yazlimun kawunan suka suka zalunce amma yanzu duk wanda ya samu mulki sai ya rinka faɗin abin da ya gada ya rinka ƙarya ya rinka zalunta bayan Allah ya rinka alfahari ai sai mun yi kaza mu za mu yi kaza shi kadai na magana da zamirin jama'a za mu yi za mu yi ko shi da ba wato tamfar mulkin nan ba zai kushe idan kana sauraron gidan rediyo na jira na Kaduna zaka ji jin kala kala ka don san cewa wannan local government ka ji wancan gwamna ka ji wancan dan majalisa ka ji wancan a ce masa agogon sarkin aiki wannan a ce aiki ga gaji wani a ce mulutin kan dutse wai fito ba sai da ya shirya wani a ce masa menene duk kowanne a yi ta faɗa musu sufofi kuma sun san ƙarya suke masu faɗa musu sun san ƙarya suke waɗanda ake faɗa kuma sun san ƙarya ake wasu wani da haka kai mutum faɗa ke kawai dan wani mulki dan kankani wanda ba zai dawwama ba kaddara mutum yayi kaza ke sai yake garna takwas shikenan sai sauka kaddara a tsara ma takwas dole za ka zo sana ka sauka man daina saboda tsufa sauka yi bayan saboda ba zai iya komai ba ya ya fi ya gama to dukkan wannan wai baya sa mutane su dauki izina sai su dauka ni'imar da suke cikin nan shi kenan bayan ko waɗanda suke kafin su an halakar da su da haka lalle dan adam yake da kai tayansa bai sani cewa duniya ba madawan ba madawan bari wani ba kuma zalat tilka da'awahum hatta da Allahu hasibul khabidin al'umma daban-daban ga Allah ya halakar da su wannan bata guje ba ita ce da'awar su hatta lokacin da muka san yanzu zanto hasidan kamar gona da kafil bai khamidina wato sura mata su sai Allah ta وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيجبره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وبنجي ce wa ma khalaqana as-samaa wal arda bama halitti sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai ba wa ma bainahuma da kuma abin da ke cikin su na halittu la'ibina wai dan wargi bamu halitte su ba haka kawai ba tare da hikima ba wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar da kai ba mu halitta su ba dan wargi a'a mun halitta su domin wata hikima dan nuna wa mutane cikakkiyar kudurar mu dan nuna wa mutane yalwataccen ilimin mu haka Allah ya faɗa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wannan ita ce hikimar halittar sama da kasa ba wai ya halitta su bane dan wasa a ya halitta su dan yin nuni da izina dan adam ya kalli kansa mutane su kalli taron duniyar su su gaba ɗaya da sama wa ya fi girma ta fuskar halitta a antum ashaddu khalqan Amin sama halittar ku ce tafi kwari da karfi da samun tabbaci na in ma dawwama ne a dawwama ko halittar sama in ma ku ba da ansa ba Allah ce da khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lamun ai halittar sama da halittar kasa ita ce tafi girma sama da halittar kan adam ginin sama shi ya fi nagarta da kwari da yiwuwar dawwama in akwai dawwama din sama da halittar bil adam a ban kasa walakin akthar an-nas la ya'lamun وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وجن السماء لا تسمي domin asma'u din tun didda mufrad ne amma jinsi yake nufi kaga jinsin sammai ko guda bakwai ta kusa kuma al-ard din da mufrad ne amma jinsi yake nufin jinsin yankin kasa ko guda bakwai ne wa ma abin da ke cikin su na halittu mutum da aljan da halittu ba mu halitte su ba dan murgi mun halitte su domin hikimomi sama da kasa dan nuna kudarar mu dan adam kuma da aljan aljanna su bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun law aradna an nattakhidha lahwa inda mun so mulkita shine Allahu wadansu na kuma suka ce a'a Allahu ana nufin mace law aradna an nattakhidha lahwa inda mun so mulki mace lattakhadnahu min ladunna da mun rika daga nan inda muke ma'ana waɗansu daga cikin kafirai sun jingina mu Allah ta zai yi ga mutum namiji zai yi zai yi a yadda muka saba al'adar mu zai yi ga mutum namiji ya da ba tare da mace ba kaga kenan a hankali duk mai tsayira da mace ina ba za mu mai da haka wanda suka jingina mu Allah ta nan take sun jingina masa me mace kuma sannan suka jingina masa ɗaga da haka waɗansu malamai suka fassara Allahu a nan a matsayin sa waɗansu suka fasara shi da mace ibnu kasir cikin tafsirin sai yace dukkan zantan guda biyu kowanne yana da zantan san uwansa in ka ce da bai yayi a samu da sai da mace in ka ce mace dan saboda ka hanyar ne ake samun dadin ma'ana ko kullu qawlin yulazimun akhar law aradna an nattakhidha lahawan inda muna san mu rike da inji Allah lattakhadnahu min ladunna da mun rike shi anan inda mace ma'ana da ba wanda kuka ce so ne ƴaƴan mu a ƙasa za mu riƙa mu yi daɗin da su ba da sai mu samar da wata halitta a nan sama wato dan mu yi shi a madadin na kasa ɗin duka dai a nan gurin lafazin lau abin da yake nunawa iftirazan wata ƙabila inda za a kaddara yiwuwar daɗin to da ba a kasa ne Allah zai rikida ba sai dai a ina a sama to abin ubangiji ya fi karfin rikata ya fi karfin ya rikima matta sallallahu sahibatan wala walada ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ubangiji ta ala bai rikida ba ubangiji ta ala bai riki mace ba ya fi karfin ya riki mace ya fi karfin ya rikida laudin nan wato ana kaddarawa ne inda za a yi kaza da an yi kaza cewa ko inda za a yi kaza sai nuna kaza din ya faru ba nuna faru kamar yadda Allah ce in kana lirrahmani waladun fa ana in Allah yana da da to ni ne farkon mai bauta aka ce manzo Allah ya fara wannan sai don Allah yana da da Allah ce da manzo Allah la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna inda zaka yi shirka da aikin ka ya rushe wannan sai don ko manzo Allah ya yi shirka Allah ya zano annabawa cikin suratul an'am yace walau ashraku la hada ba anhum ma kana inda sun yi shirka da duk aikin su ya rushe wannan sai don sun yi shirka a ce da lau da in duk ana kawo su dai na inda abin zai faru ana nufin dakara ta faru kenan in adanibin Allah ne ko in adanibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko annabawa idan aka jingina wani aiki wanda ba shi yiwa su yi shi dan saboda isma da ubangiji ta Allah ya wasa ina fatan kun fahimta law arzana an nattakhidha lahu lattakhidnahu min ladunna in kunna fa'ilina in bi ma'ana ma ai ma kunna fa'ilina ba mu kasance masu aikata haka ba mu kasance masu rikadda ba ko a sama ko a kasa Allah ba ya rikadda Allah ce bal naqatuhu bil haqqi ala al batil bari dai muna jeho gaskiya akan ƙarya bai mabuhu sai gaskiya ta murkushe ƙarya fa idza huwa zahid sai ga ƙarya ta fita guje wa lakumul waylu mimma tasifun azaba ta tabbata akan ku saboda abin da kuke sabbanta Allah da shi ne jingina masa da ko jingina masa abokan tarayya wannan dangane da kafirai na fassara al-haq gaskiya na fassara al-batil ƙarya wanda a lafazin larabci alhaqu namiji ne albatil ma namiji ne inda za mu yi fassara ta ɗaiɗaikun kalmomi da sai mu ce bal na tsazifu bil haqqi lalle muna aiko da gaskiya alal batili akan ƙarya bai numahu sai ya mulkushe shi idan muka ce sai ya mulkushe shi ko ya rindaye ki waye zai rindayi wani wannan ya nuna da mai mulkushe wanda wanda aka mulkushe duk maza ne ko mata duk maza ne saboda larabci gaskiya namiji ne haka ƙarya namiji ne amma mu a Hausa ba da gaskiya da ƙarya kowanne lafazin da muke ba mace da haka idan ka zo fassara ko da a larabci abin muzakkar ne amma inda za ka fassara shi da muzakkar a Hausa sai zama balanci sai ka fassara shi da yadda yake a yaran ka ba shi lafazin muzakkar ai wannan bai shirye shi daga hakikanin ma'anarsa ba shi lafazin mu'annas ai wannan bai shirye shi daga hakikanin ma'anarsa gwargwadon yadda ya dace da yare da haka ke nuna in mutum zai fassara ta qur'ani ko da hadisi akwai bukatar ya san ɗabi'ar yaren da ya ciro zance sannan ya san ɗabi'ar yaren da yake isar da zancen da da in ba haka wani lokaci in ka ta da ka isar da ɗabi'ar yaren da kake isarwa to a yaren da ka ɗauko labarin abu namiji ne nan ka mai da shi mutum abu mu sani shan shanu yadda ke namiji sai ba da ma'ana amma idan ka ce yadda yake a mata a can za ka bayar da lafazin mata a nan yaran ka yadda yake namiji a can ka bayar da lafazin namiji a yaran ka sai zan zo bayan ciki ina ba da ku bal naqzifu bil haqqi ala al batil ubangiji ce muna jeho gaskiya akan kariya wato yadda al'amari yake sai kariya ta bunƙasa ta yi ƙarfi ta ɗore ta yi jijiya da saiwa kamar ba za a iya ture ta ba sai kawai mu jeho gaskiya a kanta ta yadda magubu sai ta daidaita ta ta ya ta fa'iza huwa zahir da ƙarya ta samu sai kuma islam ibnu taymiya yake cewa ubangiji baya taimakon gaskiya lokacin da take da rauni a lokacin da ƙarya take da rauni dan mu'jizar gaskiya din ba ta bayyana dan ƙarya tana da rauni gaskiya din ta murkushe ta ai ba ta yi a sai ƙarya ta bunkasa ta zama ƙarya sosai ta ƙarya yin akwai wannan a Hausa ta bunkasa ta yi ƙarfi ana ganin ba wanda ya isa ya jiddika ta ba wanda ya isa ya rufe ta sai gida ya kawo gaskiya ta rufe wannan ba abu ne da yau muke ganin fassarar ta ko a gida ko a waje ko a kusa ko a nesa ka duba yadda kafirci yayi karfi ka duba yadda kafirci yayi karfi a duniyar nan amma ubangiji ta ala ya jeho gaskiya a daidai zamanin da kafirci ke da karfi kuma gaskiyar kafircin na ya yaƙarta tana ƙara motsi daidai lokacin da ake yatsar musulmi daidai lokacin take ƙara kishin addini daidai lokacin da ake siffanta su da yan ta'adda daidai lokacin ba ana neman waɗansu su ana cewa a kama yan ta'adda wani na fitowa na cewa ga mu ne Allah rasa yadda wallahi na ga mutane da dama a duniya a suna cewa su ne yan tanzimul ka'ida a nuno su su ga su su ne a zo a kama su babu yadda aka iya bal na kazifu bil haqqi ala al batil fi haka sunnar Allah sai ƙarya sabon kasa sai Allah ya turo gaskiya sai ta musa abinda ake bukata wurin masu gaskiya gaskata alkawarin Allah cikin alkur'ani da hadisi kada karfin ƙarya ya samu manta da alkawarin da Allah ya nace bakon da gaskiya kada karfi da bunƙasa da ƙarya ta yi ya rutsar da mu ya rikitar da mu ya tsoratar da mu ya sa kar kuma mu sanya wa Allah sharadi dole sai gobe ko jibi muna nan da yakinin gaskiya za ta ci nasara hikimar Allah ne ta ci nasara a hannun mu hikimar Allah ne ta ci nasara bayan mun mutu wannan gurgurdan yadda Allah ya tsara. matsalar da aka ɗora maka ba fa a ce ba wai kar ka mutu sai ka ci nasara abinda aka ce ka mutu kana mai neman nasara in ta samu a hannunka ba ka dace in ba ta samu a hannunka ba ka dace amma idan ka ɗauka ba zan mutu ba sai ta zana ta nasara ta kare sunan Allah a bangar inda haka da annabi bai bar duniya ba sai an buɗe rom da annabi bai bar duniya ba sai wa sai sai sai sai an buɗe farka da annabi wai bar duniya ba sai a bude misra da ina sauran dukkan ina amma waɗannan wurare gaba daya sai da annabi bar duniya sannan aka bude sai nan annabi bai ci nasara ba a ce nasara a wurin mu ne ina mutuwa a kan manufa mutuwa a kan aqida shine nasara tabewa shine mutun ya mutu bayan ya canza manufa mutun ya mutu bayan ya canza aqida kar ku dauka nasara shine abin ya tabbata a hannunka ina fata an fahimta yanzu kaga gwagwarmayar mu da muke mai sai ta kawar da azzalumai azzalumai shugabanni a mataki na tarayya a mataki na jiha a mataki na kananan hukumomi amma mun farkanta wa Allah cewa dole gobe ko jibi muna aiki tukuru muna gaskata alkawarin da Allah ya cewa ƙarya sai ta rushe muna sanya rai wajen zai ba mu nasara amma ba mu sharkanta ba cewa dole sai yanzu ko gobe ko jibi zai zafi lokacin da ya fi dacewa da mu ya ba mu nasara idan ba mu ne a hannun manasar za ta ci ba ya ce mu alfahari mun shuka itaciya ta fara girma kafin ta fara ya'ya mun mutu wani ya zo ya ta ya'ya daga cikin ya'yan mu da jikokin mu wannan shine aikin da ake bukata a za a samu kare da haka kowa ya tsaya tsayin daka kan yakar mabarnata da azzaliman shugabanni da lalatatu, ta hanyar da Allah ya tsara mana ta hanyar mu ya zame mu zama nagari ta hanyar ya zame mu zama gaskiya ta hanyar kuɗi da mukami kasa canja mana manufar ta hanyar muna nan tsaye kyam akan akidar mu to Allah zai ba mu nasara da izinin ubangiji amma yaushe ne za ta zo annabawa sun daga cewa mata nasarullah ba wai sun kare da wata Allah ce ala inna nasrallahi alqurb din nan a wurinka da wurin Allah ya ta banban a wurin Allah zai irin zuwa qarib nan da shekara goma qarib nan da shekara ɗari duk qarib ne a wurin Allah sai ta tashin kiyama annabi na da rai Allah ya ce wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba wa ma yudrika la alla sa'ata qaribun yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha wal ladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq ala innal ladhina yumaruna fi sa'ati la fi dhalalin ba'id daga saukar wannan ayar zuwa yau shekara dubu da wani abu amma Allah ya ce za ta zo a kusa ala inna nasarallahi kila a wannan zaben za mu kai da zanabi kila a wani zaben kila ma su ci zaben kuma su kauce ko ba haka ba kila su zarce daga can su zarce abin da su zarce mutum ya zarce ya ci zaɓe kuma an san da shi da safe ya mutu da yamma kaga ya zarce da Allah na izzace Allah ba ni iko kan wannan ko an rantsar da shi da wata daya ya mutu an zartar da shi da wata daya jirgi ya tashi da shi bai sauko ba to Allah na iya بل نقذف بالحق Alal الباطل fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakum alwayl mimma tasifun ko shawara da muke ba duk wanda yake so ya zarce to ya tuba dan da za su yi irin wannan da suke sa ran su zarcewa ce ta sako zarce ce ta karawa kai nauyi dan idan an tambaye su tsakanin da Allah adalci suka yi wallahi tsakanin da kansu sun san karya take ba adalci suka yi duk jaridu sun buga abinda aka bai wa kowace jiha mai biliyan 60 da mai biliyan 45 da mai biliyan 50 da mai biliyan kaza su yi bayani su kawo accountability mai suka kace wa talakawa mai suka sace kowanne daga cikin su illa man rahima rabbuka a ta kalilan ne wa aka da kowanne su yi bayani a amma sun kasa bayani ba mu matsala su rage zarkewar wanda za ku yi fa in dai akan wannan tsarin ne ba ku tuba ba ba ku daina zalunci ba ba ku daina sata ba ba ku kawo tsaro a ƙasa ba ba ku gyara ilimi ba kuna cutar bayan Allah li yawmal qiyamah Allah na iya zartar da ku ba dan yana son ku san ku sai dan ku ƙara daukan kayan nauyi dauriya akan nada ku ƙara yin sama da laftun da li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yadillun haka mutane su gano kansu masu mulki su kansu babu yanda ka yi dole sai ka mutu duk zarfe ka mutu kuma ya karku da wani wani a galibi ya zarfe ku dai ku yi aiki kare zarfe in yi zarfe karku dauka nasara ce gare ki faduwa ce ba karku dauka faduwa ce a gare ku nasara ce ta wani bangaren da ba ku sani ba an je fatan an je za a shiga maka a aikin umara a amul hudaybiya ba a shiga ba an dawo sahabbai na jin takaicin gashi da ihramin mu saura mulki da mu shiga makka an ce a koma ba za a shiga ba sai wata shekara suna jin haushi a daidai lokacin kuma Allah ya saukar da inna fatahna laka fatahan mubina dawo wanda suka yi gida ba su shiga ba yace fatahan mubina ne ga hadisi nan cikin bukhari a kitabut tafsiri sahabbai suna mamaki fatahan mubina da mun dawo ba a shiga maka ba Allah ce fatahan mubina manzo Allah ma ya musu fatahan mubina ina ba da ku fahimta wannan domin mu dauki madubi kar mu dauka dan wani azzalimi yayi tazarfi cikin nan mun fadi ya nasara billahi da ba ni da aqidar dan wani azzalimi ya zarfi in ma za su kara amendment na constitution su kara musu shekara hudu ya kara zarfewa su kara gyara constitution su kara ya kara zarfewa bai mai tasu hudu ko sau biyar wallahi bana masa zaton bana masa tunanin ya tsara na tabbatar faɗo yi in ba su bayi ba ni ko ba na tunanin na tabbatar na tsara nafi ta wata hanya da yan Allah ya ga dama ya bayyana mai in gani yan Allah ya ga dama ya kowace a kiyama zan gane a ban sakamako dan su cikin ya ɗori ruwa ana nan ana magudin za a yi zaɓe za a yi magudi a zaɓe har ɗauki yin iska har ɗauki yan daba ɗauki duk abin da za su dauka su ɗauki duk abin ai akwai wani shugaban local government da ya rika ɗaukar yan daba yana yawon da su wani mutum zai je zai tsaya a primary election ya ga cewa yana takara da shi yadda ya sai fili a gidan rajin Najeriya na minti talatin ya zagi gemu minti talatin yana zagi gemu saboda wani abokin takararsa kawai yana da gemu a madadin ya zagi mai gemu kadai ba tare da ya magana gemu ba tunda sunan annabi ce yi tuna zage ana zaga shi duk inda yake tafiya cikin garin nan da yan daba yake tafiya mota biyu an sha shi rufe an sha fesu an yi kowace tiya ana goga barandami a kasa wuta na tashi ana cewa mulucin kan dutse baka fito ba sai da kashiriya yanzu ya mutu bulutun kan dutsen ya fado ya mutu minti talatin a gidan rediyon rajana kasu kafin ya mutu da bakin ciki ya mutu to a wannan duk bai isa wa'azi ga wadansu ba ga dai kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne ai da da marudu bai mace ba dobi dai fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi bai haye ba ta matsare shi bai kai da abin da yayi nufi ba ba yadda ka iya mutuwa tana nan sai ka mutu ko ka iya ko baka tsaya da haka arzikin ka lokacin da ake maka wazi shi ne ka je tsaki abin nan da aka faɗa kariya ake maka abin nan da aka faɗa ba qur'ani bane ba hadisi bane ba ku matsalar ku kuna son a faɗa muku abin da kuke so mu kuma muna son mu faɗa abin da muke ganin shi Allah ya ce shi manzon Allah ya faɗa in kuna son mu kawo gyara sai ku ce ba daidai shikenan sai mu duba ina daidai sai mu karba an kuna son kuma ku me da ku in an fassara daidai sai ku yi aiki da shi ko mu ce dan mun faɗa ba ɗari ku ɗauki ɗari ku yi aiki da shi ba in an faɗa goma ɗauki biyar ɗauki shida ɗauki bakwai a hankali ka gyara saura amma a faɗa goma ka jefar a sake faɗin goma ka jefar kuma sai ka ce me maka addu'a ta gari ai mun maka abin kirki shine mai shiru mu ba maka addu'a kirki ba ko ba mu dine maka ba wannan mun maka alheri kenan بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تكسبون abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada muka kuskure Allah ya mana assalamu alaikum farko wannan Allah na cewa minan man yashtari lahu alhadith li yudilla an sabilillah bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adhabun mubin ina buƙatar fassarar ma'anar wannan aya ce wa minan man yashtari lahu alhadith daga cikin mutane akwai wanda yake sayan yasasshen zance wato zance marar amfani lahawal hadis zance marar amfani wanda ba zai amfani mutum ba a duniya ba zai amfani shi a lahira ba liyudilla an sabilillah dan ya kautar da mutane daga tafarkin Allah da gaira ilmin ba tare da ilimi ba wa yattakhidha huzwa kuma dan ya riki ayoyin Allah a matsayin abin yi yima izgili ulaika lahum azabun muhin irin waɗannan suna da azaba mai mai taulakanci Allah tsare wannan aya tana cikin suratul luqman Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam Mujahid cikin tabi'ai da waɗansu dai cikin magabata duk sun fassara wannan aya da cewa abinda ake nufi da lahawul hadis shine kada kada da wake wake kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wato wannan ɗaya ce daga cikin dalilai na alkur'ani da ake kafa hujja da su kan haramcin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe an gane ko kamar kuma akwai hadisi cikin bukhari wanda manzo Allah ke cewa la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azi. za a samu wasu cikin al'ummata a lokacin da annabi ke faɗa ba a same su ba amma yace nan gaba za a samu waɗansu cikin al'ummata yastahilluna al-hira wal harir waɗanda za su rinka ƙoƙarin haramta al zina wal harir suna ƙoƙarin halatta zina wal harir kuma su rinka kokarin halatta al harir sanya tufafi na al wanda yake ma'adani ne da aka haramta sanya shi ga mazaje sai mata wal khamra za su rinka ƙoƙarin halatta giya wal ma'azif za su rinka kokarin halatta kada kada da wake wake lokacin da manzo Allah ya faɗa ba a same su amma yake za a same su a yanzu an same su ko ba same su to dukkan su waɗannan dalilai na cewa kada kada da wake wake haramun ne dukkan inda aka yi maganan halaccin kiɗa yana da sharuɗa sharadi na farko lokacin yin sa. sharadi na biyu suwa suka yi sharadi na uku me suka faɗa lokacin yi shi da ya zanto ko dai ranar idi da wa'an ƙaramar sallah ko babbar sallah ko kuma ranar biki za a kai amarya duk kiɗan da aka yi ba ranar idi ba ba kuma wajen kai amarya ba haramun ne sharadi na biyu waɗanda suka yi masu yin kiɗan ya kasance mata ne su ya su ba namiji duk namijin da ya kiɗa ko ranar sallah ne haramun ne duk namijin da ya kiɗa ko a wurin biki ne haramun yi mata su kaɗai ba tare da wani namiji ya tafi da su sharadi na uku abinda za su faɗa din ya zanto ba ba ne ba ƙarya ce. ba halatta haramun bane ba haramta halal bane ba iza wani bane zuwa ga aikin wannan dukkanin su suna da dalilai da suka nuna a cikin shari'a amma banda wannan kaga ba a yadda ba kenan maza su yi kaɗa sannan ko su mata ba a yadda ba a ranar da ba ta idi ba ba kuma lokacin biki ba su sannan ko mata ne in a ranar idi ne ba da ranar biki da aka ce su yi ba a yadda su faɗi maganganu wanda suka yi sabawa shari'a wanda manzon Allah ya ji waɗansu mata suna magana suna suna suna suna waƙe din irin wannan cikin su har wata take cewa wa fina nabiyyin ya wa fina nabiyyun ya alamu ma fi kadi manzon Allah ce da dauka ki saki faɗin wannan da'i hadal kalam wa quli ma kunti taqulina kyale wannan zancen ko ma ki faɗo wanda kike faɗa da wanda babu wannan magana cewa a cikin ba ko annabi ya san abin da za a yi gobe yake kidan faɗin wannan magana ya taka ta mutum kuma ya ga amarya an taho da ita za a kai ta yace ba ka cewa komai kuma ka ke kai amarya a garin ku mutanen Madina suka ce manzo Allah mai zan faɗa yace ku ce atainakum kum fa hayyuna nuhayyikum zuwa karshen abinda da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi to da haka wannan za a lura da haka saboda haka duk kada ka tada wake wake ba wannan ba haramun tsawon wakan shaka ce ka dan koyro ce sai kasar waje ce ta gida ce Najeriya goge ne gurmi ne taushe ne tunduba ce duk abin da aka yi wannan duk haramun kuma dukkan wanda yake ta'amuli wajen sayar da wannan kasar kasar na kaɗa kaɗa da wake wake kasar na tabar koda ko kasar na bidiyo ya tabbatar haramun yake da nassin alqur'ani ya tabbatar haramun yake da haka masu sayar da kasar ku tsoron Allah ku sayar da kasar ɗin tafsiri ku sayar da kasar ɗin hadisi ku sayar da kasar ɗin fiqhu kuma su ma ya kasance na malaman sunna za su sai banda na bid'a Allah kuwa billahi ladhi duk wanda ya sayar da kasat na bid'a wanda aka wa Allah da manzon sa ƙarya yace abinci haramun yace da rantsi da Allah dan ya ya tabbata ai sunna ne ba ta ne na gidana ba ba na sunna duk wanda kai ka yadda sunna ta iya ilimin ka tsakaninka da Allah wannan sunna ta ka faɗa ba wai sai a nan da kai ba ba wai sai a biyu kai ba a mariri aka yi a hotoro aka yi a kulkul aka yi a yan gurasa aka yi a duk inda aka yi ka je ka dauka ka in dai sunna ce aka yi ka tabbatar ka sayar amma duk wanda ya yaka bid'a ko anan masallacin wani ya faɗi bid'a yana mai tallata ta kaje ka sayar to ka tabbatar ka ci haram ka tabbatar ka ci haram kuma ka taimaka wajen yaduwar barna kuma yana daga cikin abin da zai kawo al'umma ci gaba idan an an taka birki dangane da kada kada da wage wage shi fa ba da waka din an yi dan mata kuma sai namiji ya zo da yi kasu ko wace mutum ya zo na rawa yana wani waka yake ka ga mutum kamar dan autan san dama kuma yana rawa yana kida yana rawa yana waka mutumin da ya kamata ya wani abin kirki ko jihadi ko wani abu me amfani sa kenan ya kamata mu ji tsoron Allah ku duba tafsirin ibnu kasir karkashin wannan ayar mana wa minan nasi man yashtari al hadith je ka duba tafsirin ibnu kasir je ka duba tafsirin qurtubi kaga ya malaman suna suka fassara ta shekara 700 baya 800 shekara kusan dubu baya kaga me aka ce game da wannan aya ba magana ce samu ba duk suna nan cikin wadannan tafsirin saboda haka ya kamata mu kiyaye ya kamata mu kiyaye lahawal hadith kada ka dawo wajen haramun dangane da barin aski ko yanke farce ga mai niyyar yin layya shin shi da iyalinsa da zai hada su cikin layyar ko shi da a shi kadai mutumin da zai yi layya da aka ce idan watan zulhijja ya kama ɗaya daga cikin ko yana da niyyar yin layya kar ya aske wani gashi a jikinsa ko ya yanke sa sai ya yanka dabbarsa wannan ta shafi kai mai layyar banda iyalinka sai fa in su ma za su yi ina nufin in za su yi a keɓance ba tare da ka sirka su cikin niyyar ka ba kai lokacin da kake yanka kaka sirka su zaka yi cikin niyya ba zai sa a ce su kace yake farkan su amma in kana da mace ita ma ka ba ta rabon ta za ta yi layyarta ko kana da ɗa ka ware miki na shi ma zai yi layyarta duk wannan su ma zaka ce ba za su yanke aske ba za su yanke farce ko kuma aske gashi ba sai bayan an yi layya sirka su cikin sun samu falon layya amma ba wai sun yi layya bane sai kai ne mai layya amma ka su tilka sun shiga cikin rububi amma nafsi din kai ne mai laifi wani abu zai shafe su na falala don saboda ka tilka su a ciki kuma kamar yadda muka faɗa wannan ya ta bamban da tarayya da mutane za su yi wajen dabba ɗaya mutum bakwai su yi tarayya su sai ragumi ɗaya su layya ko mutum bakwai su sai sa ɗaya su layya wannan ya ta bamban da wancan an gane ku na'am ya yanke idan ya riga ya yanke daga lokacin da ya ji hadisin sai ya daina wa. ka sani cewa cewa da aka yi kare yanke ba wai ana nufin in ya yanke ya yi haramun ba Musta mustahabi ne rashin yankewar zai samu lada amma in ya yanke kuma wannan baya da alaka da cewa ba sai baya da layi. layya su tayi an gane ko layya su tayi a tazu a masallaci lokacin da muka yi hutuba cikin hutuba na bayyana irin mutane da ya kamata a kula da su lokacin da ake layya waɗanda wani lokaci aka manta da su wajen rabon layya ko dai marasa lafiya a asibiti galibi waɗansu marasa galihu ne ba su dangin da yin sun yi layya ma su samu wani abu ga larura ta rikin lafiya ga sallah ta zo su ba su sanya wata take sallah wanda Allah bai wa hali irin waɗannan yana da kyau bayan mutum an soya nama a gidansa ya dan kukkulla a leda leda biyar leda shida goma gwargwadon yadda ya ga zai iya ya je yabo waɗansu gadaje cikin asibiti ga waɗanda suka fi gayyara ko suka fi bukata dan waɗansu zai ga zasu a asibiti amma kullum fulfula na abinci baya yanke musu kaga wannan za a kawo musu layyar gidansu waɗansu ga a asibiti sai ana neman mai wakilin da shinkafa a saya ko a ci bashi wani lokaci su kaga irin waɗannan sai nan ka bada leda sai kan ka bada leda sai wannan a gaskiya yana da tasiri kwarai da gaske musamman idan mutum ya ta sa'a ya tsarkake niyyar tsakaninsa da ubangiji Allah ne kai ya san irin ladan da zaka samu kuma irin waɗannan mutanen idan ka ci sa'a suka yi maka addu'a ta gari suna daga cikin mutanen da ake sa ran karba addu'a su al-mutarr mutumin da yake cikin tsarni Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yajalukum khulafa'a da kai na da kyau tunawa da irin waɗannan mutanen na biyu kuma tunawa da mutanen da suke gidajen kurkuku waɗanda suke ɗaure yan uwan musulmi da dama suna daure kuma dai ta kan zo ba san ta zo ta wuce ba sai dai su rinka jin ta a rediyo ko a talabijin saboda haka yana da kyau irin wannan ga wanda ya samu hali su ma a tallafa masa da naman layya ila jami'an gidan kurkuku su ce ba za a kai a abinci ba in ba an yi wata yarjejeniya suna da masaniya ga wanda zai kai din ba to yan hali ya kama ma mutum ya je da rago cike ya yanka ya ce ya ba su zai samu lada mai yawa zai samu lada sosai da sosai kaga nan ga ne ga kulawa da waɗanda suke cikin tsanani inda mutanen mu sun fahimta taimakon irin waɗannan mutanen kullum a aqida ta taimakon waɗannan marasa lafiya a asibiti wanda suke gidajen kurkuku da waɗanda ga su a wajen amma su ma kamar a kurkuku suke saboda talauci da wahalar rayuwa taimakon irin su ya fi taimakon malamai malamai waɗanda suke da ƙarfi suke da hali suke da dukiya taimakon irin su ya fi ka zo ka ɗauki kujera ka bai wa waɗansu mutane je sayo maka wai dawabi bakwai so bakwai wai za ka ci zaɓe kariya take ma billahi da wai da aka ma dawabi bakwai so bakwai za ka ci zaɓe duk ƙarya suke ka je ka taimaka irin waɗannan bayan Allah dai da gaske kake yi kuma sai ga abin da za ka cewa mutum ɗaya ya je wannan umara din ko aikin hajjin na idan ka je asibiti sai ka cewa mutum ɗari biyu kuma ka wadata a wadace a kaddara dubu ɗari za ka cewa mutum ya je umara ka ba idan za ka je ko wanda gado ka bayar da dubu ɗaya gado nawa kenan gado ɗari gado ɗari wa tsare to balantana wata aikin hajji dubu ɗari yanzu ba ai babu ita magana ce ta dubu ɗari uku dubu ɗari uku da hamsin dubu ɗari biyar in har da waɗansu ka bukatu na gida da mutum zai bari to yanzu ma'ana idan mutum ya ɗauki dubu ɗari biyar je da ita asibiti ya ware gado ɗari da suka fita gayyara yake su kawai zai tallafa wani gado nawa zai ba su kenan dubu biyar wani gado dubu biyar za ka ba shi kenan haka dubu biyar a kowane gado gado ɗari dan Allah wani irin taimako ne wannan ba karamin taimako bane da haka ya kamata yan uwa mu lura da irin wannan sannan kuma akwai waɗanda suke bauraye ba su da iyali ko samari waɗanda suke suna zaune a kan titi a lalakuɗe wanda za ka masu kwanan shago ka je shago ɗaya daga wajen mutum bakwai kamar sadin haɗe kaga su ma irin waɗannan gaskiya yana da kyau idan an yi layya a rika tunawa da su haka soya dan naman ka zuba dan laida ka zo ka gansu akan banki ka ba su kauci za su yi maka addu'a ta dare insha Allah saboda sun ka ba su danyen nama ma ba ce ba yadda za su yi amma idan ka ɗan soya ka ba su zikir su ma sun san yau take sallah kuma wani abu da yake mai wahala a wajen gauro musamman gauron da yake sayan abinci idan sallah ta zo fa yunwa goraye suke saboda masu abinci sun yi hutu ba su fara ba abincin sayarwa da haka waɗansu a yi ne su biyu suke cin abinci su haɗa da biredi da tsire da wane ne da wata gurasa mara ma'ana sosai haka mutum suke da kyar wallah suke kai labari kwanakin sallah su wuce ba wai kafin a shiga da shi gida ba ba wani sharafin cewa wai dole sai na yanka layyar yau sai na raba naman yau zan iya bari gobe zan iya bari bibi so ake dai a cikin kwanakin nan guda uku dan so ne suka tafi idi tun daga ranar sallah zuwa ranar sha uku ga wata ta kwana hudu kenan ko yankan ne in baka yi ba ranar sallah zaka iya wace gari in baka yi ba wace gari zaka iya har zuwa ranar sha uku ga wata so ne kwanakin da suke na layya in wannan kwanakin sun wuce layya ta wuce da ranar sha hudu ga wata ta zo layya ta wuce kuma ba a ce dole sai na raba a ranar da na yanka ba ko kuma dan yanzu na yanka dole abin da ban bar shi sai gida ba ba a ce haka ba sai ko ba a ce dole sai ka raba gida uku ba ka iya rabawa uku ka iya rabawa biyu abinda da ake so wani abu ka ci wani abu ka bayar kuma mu lura da kuskuren da mutane suke wani lokaci in aika ma da nama kai maka aiko min da nama na ku dan da cikin hudu ba wannan kuskure ne ya kamata duk wanda ya karka ba shi nama ka nemo wanda bai ba wannan shine hikima din dai ke alheri ne ga kowa da kowa amma ina ranar na aika ma da cinyar gaba ka aiko min da baya ma'ana sayar nama muka yi ya kamata mu kiyaye wani mahauta idan ka ba su wani abu cikin fida kawai ka ba su ne dan layya amma ba shine ladan yankansu ba za ka ba su ladan fidin su da ba da haka yana da kyau a kiyaye waɗannan al'amuran tunanin da nake so ba wani azumi da ake ranar sallah malam sai ba sunan sa azumi ba ina jin kai baka zuwa karatu kwana biyu zan dan baka ji ba ko ba haka ba ranar sallah babbar sallah manzon Allah baya cin abinci ya dawo daga idi wannan ba azumi bane ba a'a jinkirin karin kumallo ne kawai an taɓa yin azumin rabar rana ai ba taɓa yin azumin rana ba cikin musulunci in dai azumi ne Allah ta yi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ka wannan kai eh, tamamta sama ila lai ma tamamta sama ila lai ka ta abinci bayan kara daga idi sai kira shi zumi an gane ko dinkirin karin kumallo da Allah ke yi kuma sunna dai ko musahabi mutum yayi ranar idin babban sallah kar mutum ya ta abinci sai ya dawo daga idi in ma son samu ne sai ya yanka dabbar ka ya yanki wani abu daga cikin dabbar ya gasa ya fara ci da shi sannan ya kuma wannan musahabi ne wanda ya wannan yana da lada wanda ba lai zai yi ba shi kuma in ya dawo sai ya ci ka. ba lalle ne sai hanta ba dan manzo Allah ya ce hanta ba nassi bane kan cewa sai ita duk abin da kai in ka cikin sakaci manzo Allah ya dauki hanta mai yawa dan saboda ta fi saurin gasuwa ba ta bukatar hidima da yawa a cikin nama kuma sannan tana cikin abu mai daɗi a jiki akwai tunani da nayi tunani na ga ya kamata in tallata mana shi idan Allah ya sa ƴan uwa sun karbe shi fa biha wa ni'mat in ba karbe shi ba yanzu saboda sai wani lokacin kuma dai Yan biha wa ni'mat in anan gurin maka ci nasara a karbi anan aka fara aiki da shi fa biha wa ni'mat in wani ya je ya fara aiki da shi a wani wuri duk yayi dangane da waɗanda suke cikin duhu yana daga cikin tsarin da'awa inda a ce a nan gurin za mu iya karo karo mu sai sa inda hali mu sai guda biyu in babu hali mu sai guda ɗaya mu zaɓi ɗaya daga cikin gidajen kurkuku ɗin nan mu tura wakilan mu daga nan gurin su je su gana da jami'an mu je mu kai ranar sallah mu yanka musu a gaban su ko ba haka ba ya kasance kaga wannan sadin zai wadaci mutane da dama cikin su Allah kalle dai da wuya a ce wani bai samu dan abin da zai ci ba ko yaya inda a ce za a yi wannan a dukkan gidajen kurkuku to wannan zai taimaka wajen na cikin su da wama kan addini sannan kuma waɗanda ba su ga musulunci wakilan wannan ya ja hankalin su dan wannan abin yana da tasiri sosai dan cikin ibadoji yanka din yana da tasiri kwarai shi yasa aka hada shi da sallah cikin aya daya Allah ce fasalli da rabbika wanhar malamai suka fassara fasalli da rabbika sallar idi kenan wanhar so kira gumi ranar layyako ko kuma dan hadaya a maka sannan Allah ce kul inna salati wa nusuki ka ce musu lalle sallata da yanka na kaga yanka da sallah an hada su guda wuri ɗaya lallai suna da tasiri sosai da sosai da haka sai nake cewa in za mu iya yi a nan to a gaskiya ina jin daga yanzu ma iya cewa Um, ma abin nan nayi tunanin da sarkin yaki na nan shi da nake ganin zan iya dora maka nauyi sai sarkin yaki nawa zaka bayar idan sai kaza kuma sai in kallo dan su amma yanzu tunda abin nan yanzu wani ne zai fara bayar da wani abu a nan dan wannan nawa zaka bayar gwagwarmaya dubu ɗaya gwagwarmaya Allah saka maka da alheri ni ma dan kar a bayyane ta da yawa ni kuma zan bada dubu biyu yanzu muna da dubu uku kenan alhaji kabiru alhaji amir dubu biyar Allah saka da alheri alhaji kabiru dubu biyu yanzu kaga mun samu dubu tara kenan ko goma ga wani malami na abdul rahim to abin da za a yi mun ji dai yanzu da gubar ma ya alƙawarin dubu ɗaya ni da ya alƙawarin dubu biyu da alhaji amir dubu biyar da alhaji kabir dubu biyu ga wani ba Allah ta ɗari biyar ko ga wani nan duk wanda yake da niyyar zai bayar idan an tashi to wani abokin kashe wani alƙawarin dubu biyu duk wanda zai bayar game da wannan idan an tashi alhaji kabiru da alhaji aminu ko yan yan dai kwamitin nan masallaci sai ku zo nan inda liman yake sai ku rubuta sunayen duk wanda zai bayar sannan kuma ku faɗa masa yau zai kawo muku wanda yake ce bayar yanzu wanda sai gobe zai kawo um, ya kawo gobe ina fata an bayyana ya kasance dai makurar da gobe da daga nan da ya zuwa gobe da azhar ya kasance mun gama tsara kudin kuma a cikin mu kafa wakilan a sai sa din mu kafa wakilan su je su gano gidan gurgugun su yi magana da jami'an ranar sallah mu je mu kai da kanmu mu yanka da hannunmu idan an dawo tafsiri mu baiwa sauran al'ummar annabi bayanin ga abin da aka yi ina mata an fahimta da haka kafin ya fako karwa ne da ne zai ga dubu biyu na nan ga tare na hannu da fara to an yi da tara wa an riga ji wato kowa yana zo ya dace man san da sunnatan hasanatan kenan Thank you. to ga ba Allah ma a bayar in sha Allah za mu je da kanmu kurkuku gwargwadon yadda abin ya samu da izinin ubangiji an hana ma adam kurkuku nan garin mu je kurkuku wani garin lalle sai mun yi a kurkuku da izinin ubangiji